السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر أصبر شاء أكو يو شاء أكو كم فتا كتنا رجيمه sha uku ga watan ramadan 1437 hijiriya <clears throat> kuma yau sha takwas ko yau sha takwas ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci mai lamba 36 bonny street a jihar rivers a garin port harcourt mun haɗu domin ci gaba da tafsirin da muke yi da safe tare da iyayenmu mata wanda wannan shine darasinmu na takwas malam bashir darasi na takwas ne ko na tara darasi na tara a cikin suratul ankabut kuma muna mun gama kissar annabi nuhu da annabi ibrahim alaihimussalam yau kuma za mu shiga kisar annabi shu'aib da annabi hud da annabi salih da annabi musa alaihi salam mai allah ya ce aya ta 36 بسم الله الرحمن الرحيم وإلى subhanahu wa ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba haqiqa garin madiyana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib wanda asalin madiyana kabila ce kuma aka kirayi sunan garin da suna madiyana akhahum shu'aiba dan uwansu a nasaba kenan ba wai dan uwansu a addini ba qala sai annabi Shu'aibu ya ce musu fa qala sai ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah wannan ita ce da da'awar kowane annabi in ya zo farkon abin da yake fara kiran mutanensa zuwa gare shi shine bautar Allah abin da ake nufi da bautar Allah kuma shine kankan da kai zuwa gare shi da kuma nuna cewa ba wanda isa sai shi a zuci a aikace wannan shine bautar Allah kuma ba ruwan Allah da kai in ba bauta masa kake ba kuma babu abin da za ka yi wa manzo ka biya shi wahalar da ya sha wajen ɗawainiyar kira zuwa ga addini irin ka bauta wa Allah ba wani manzo da ya zo ya taɓa cewa a haɗa masa kuɗin cefanen gidansa ba wani manzo da ya taɓa cewa ya zo a sa shi ya zama shi ne shugaban jama'a a siyasance kawai iya abin da suke cewa kenan ولقد بعثنا في fi kulle في كل أمة kowace al'umma mun aika mata manzo abinda suke cewa shine a bautawa Allah a bar dagutu to ku bautawa Allah wajjul yawmal akhir yawmal akhirah kuma ku yi fatan kubuta a ranar lahira domin rayuwar duniya wani ɗan takaitaccen lokaci ne rayuwar lahira ita ce a bar neman a tsira a cikinta to shine sai annabi shu'aib yake cewa warjul yawmal akhir ku yi aiki nagari wanda da shi kuke neman sakamako mai kyau a ranar lahira sai zanto yawmal akhir ne dalilin yin aikin to sai bisa larura ta larabci sai aka faɗi dalilin yin aikin shi ne iqamatul musabbab ko al-musabbib maqamas sabab wanda kuma dama ana yin haka a zance warju al-yawmal akhir wala ta'thaw sa'annan kada ku yi ɓanna domin akan ce asa ko asa idan akan ce afiya ko asa idan mutum ya yi ɓanna to wala ta'asau kada ku yi ɓanna fil ardi a duniya a ban ƙasa mufsidina kuna masu lalata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara to anan kalmar la ta'thau ka ai la tufsidu to kuma aka ƙara akkada shi da taukidi na na sai zama halun ne mu'akkidatun li'amiliha ah, la ta'thau fil ardi mufsidin kada ku yi banna a ban kuna masu bata abinda Allah subhanahu ta'ala ya yara banna kuma a ban ya shafi tara hanya sa'annan ya shafi dukkan wani abin da zai iya cutar da mutane kuma ya shafi dukkan abin da Allah baya so fakar zabu sai suka karyata annabi shu'aibu suka ce su ba za su ba da gaskiya da shi ba su ba za su yarda da abin da Allah ya aiko shi da shi na sako ba kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a wurare daban-daban wanda mun yi a lokacin da muke karanta suratul shu'ara fakazzabuhu lokacin da muke karanta suratul nam fakazzabuhu fa akhadhatuhum ar sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu da rajafa ar-rajafatu shine girgizar ƙasa wadda ta zo ubangiji subhanahu wataala ya girgiza ƙasar tasu sune ashabul aika ya kuma halakar da su fa akhadhatuhum ar-rajafa sai girgizar ƙasa ta kama su fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim ga sunan a cikin gidajen su jafimina dukkansu sun yi gurfane sun mummutu ba wani wanda ka samu a cikinsu yana da rai kun ga yadda Allah ya aiko manzo kuma yadda suka karyata manzan kuma yadda Allah ya halakar da sunan, a takaice aka baka labarin a wasu ayoyin an gaya mana cewa ga ma abin da ya gaya musu dalla dalla yake cewa auful mikiyala ku cika ya ce ya ku mutane na ku cika almikiyala ma'auni wanda idan za a auna wa mutum abu sai an zuba abin a cikinsa kamar misali wato kwano da mudu mudun nabi shine almikiyal to duk abin da za a dora shi a auna a ga kilo nawa ne shine almikiyal wal mizan da kuma ma'auni ko magwaji wanda za a zo a duba tsayin abu a saka abu a gwada to su mutane ne da suka kware wajen almundahana da kuma algushi sai ka zo sai a maka kwange su sun iya in za su siya sai sun matsa lamba an cika musu su kuma in za su siyar to sun iya kwange da mugunta to shi ne ce ku cika ma'auni wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kada kuma ku dinga tauye wa mutane abubuwansu. kada kuma ku yi barna a ban ƙasa duka wa'azi dai ya yi musu wanda ina ga ba sai mun sake maimaitawa bacin a baya mun riga mun yi a yanzu kawai sai dai mu ci gaba fa kadzabu fa akhadhatuhum ar fa asbahu fi darihim to haka zalika a wannan al'umma ma duk wanda aka kira su zuwa ga kyawawan ɗabi'u da ayyuka na gari suka kisi bi to ƙarshen su shine za su fuskanci irin abin da waɗannan mutanen suka fuskanta ubangiji ya ce wa adam wa samuda haka zalika adawa mutanen annabi salihu wa samud mutanen annabi hud wa samuda da mutanen annabi salih wanda wayannan duka larabawa ne da annabi shu'aib da mutanen sa larabawa ne da annabi annabi hud da mutanen sa adawa larabawa ne da annabi salih da mutanen sa samudawa duka larabawa ne wannan su ne annabawa uku larabawa sai cikon na hudunsu annabi ismail alaihi salam wanda shi ma ya rayu a cikin larabawa ya zama balarabe sai kuma cikon na biyar ɗinsu shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda shi ma balarabe ne ba ƙuraishe amma duka annabawan ba larabawa ba ne saboda haka allah dai ya ba mu labarinsu ne da larabci amma kowanne yana da yarensa da yake amfani da shi wanda ba da larabci duka suka yi magana ba wa ta bayyana lakum min masakini. kun ga wasu daga cikin gidajen gidajen su yadda Allah ya yi da su yadda Allah ya darkake su wa zayyana lahum ash a'malahum kuma shaiɗan ya kawata musu ayyukan su fasaddahum an sabili ya hana su bin tafarkin Allah wa kanu mustabsirina amma ƙarshe abin da ya faru shine Allah ya halakar da su saboda sun kasance mustabsirina suna da ilimi da kuma hangen nesan da za su iya gane gaskiya amma suka yi girman kai ba su yi duba da wannan basirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba har yanzu akwai wanda ba sa jin hausa ko kuma kawai mu ci gaba da tafsirinmu da hausa if there are those who can do not understand hausa so we promise to be summarizing the content of the verses we, we interpreted But if there are no more of them, so we can go ahead and continue to save our time. There is no any. Okay? so Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ƙarunu ko wa ƙaruna sannan da ƙaruna ɗan ƙaruna da bahaushe yake cewa ai ahlakna kuma mun halakar da ƙaruna wa hamana da kuma hamana to karuna ba mu daɗe da gama labarinsa ba wanda a ƙarshen suratul ƙasasi ƙisarsa guda muka inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al ma inna izu a ƙarshe hamana mun ɗan yi nisa da tarihinsa domin tun bara ah, na'am wa fir'auna sannan kuma da fir'auna wanda shi ma mun yi labar tarihinsa kusan kissa guda rana guda muka ware masa wa ƙaruna wa fir'auna wa haman da kuma hamana to shi hamanan wato wani mutum ne sananne wanda aka ambace shi so shida a cikin alkur'ani wanda ake cewa wazirin fir'auna ne wanda sunansa ya zo a cikin alkur'ani a nan wa ƙaruna وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين سنن الله سبحانه وتعالى يا ساكي امبتن ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف بسم الله كرتا ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذكر ابناءهم يثبت أبناءكم ga nan wa nuriya fir'auna wa hamana kun ga mun faɗe shi a waccan ayar da muka karanta ta aya ta biyar a cikin suratul qasas wuri biyu kenan aka ambaci hamana ko sai kuma wuri na uku inda Allah ya ambace shi dai a cikin suratul qasas wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u kun ji inda fir'auna yake cewa ya hamana wato a auqidli ya hamala ala tin faj'al li sarhan yadi umarni da ayi masa gini domin ya hawo ya je ya gano Allah annabi Musa wannan wurare uku kenan a cikin suratul qasas sannan sai kuma Allah ya ambace shi a wurare biyu a cikin suratul a wurare hudu kenan a cikin qasas ai wurare uku a cikin qasas ɗaya kuma a cikin ankabut a wannan wajen sai kuma wuri biyu a cikin suratu ghafir ko suratul mu'min وقال فرعون يا أسباب السماوات kaga anan ma inda ya umarni da cewa a gina masa wuri a sama domin yana so ya je ya gano allan annabi musa wai yana zaton annabi musa ƙarya yake a cikin suratul suratul ghafir suratul mu'min kenan aya ta 36 zuwa ta 37 sannan Allah ya ƙara faɗa a can kafin nan a cikin suratul suratul ghafir din aya ta 24 wala laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun to wannan sune wurare shida lissafin inda hamana ya fito a cikin alqur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa dai gaba ɗaya duk inda muka ji mu ji tare suke da fir'auna to ba wani abu da aka rawaito na alheri wanda ya shafi shi hamana ɗin sai dai kawai cewa shi ya kasance wato wazirin fir'auna ne haka ake cewa akwai labarai da yawa da suka shafe shi wanda ina jin baraman dan karanta wasu daga ciki duk da cewa suna cikin isra'iliyat amma dai suna cikin abubuwan da ba mu da matsala in mun karanta su mun ji su ko da mu imani da su to Allah ya ce wa haman wala a ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard hakika annabi musa ya zo musu da gaskiya sai suka yi girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqina to amma girman kan nasu bai sa sun guje wa ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah subhanahu wata'ala ya riske su kuma ya azabtar da su ya saukar da fushinsa da azabarsa a gare su fa kullan akhadna bi dhanbihi ku ji wata kaida ta ubangiji fa kullan dukkan su da fir'aunan da hama da qarunan da hama da qarun da fir'auna da hamana kafin su da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi ludu da mutanen annabi ibrahim din da mutanen annabi shu'aib duk gaba ɗayan su kullan akhadna bi dhanbihi kowanne mun danke shi saboda laifin da yake Shasa duk wanda kaga Allah ya danka to yayi laifi ne Allah baya zaluntar kowa kuma gwargwadon laifin mutum gwargwadon dankar da Allah zai masa ku ji yanda Allah fa ya faɗa fa kullan akhadna bi dhanbihi duk mun raba musu kowa mun danke shi gwargwadon laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiban a cikin su akwai wa'anda muka aiko musu da tsakon kwani daga sama ko kuma hasiban iska wacce take mai ƙarfi ta taho da tsakon kwani tana jifansu kamar mutanen Annabulu, yanda Allah ya dinga jifansu da duwar watsu hijaratan min sijji wato duwatsu na wuta Allah ya fata-fata da su ya gama da su gaba ɗaya faminhum man faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhu a cikinsu kuma akwai man akhadhatu sayhatu wanda tsawa ta zo ta dinga zuba a kansu har sai da suka narke akai yi kace-kace da su su ne mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana kenan da kuma samudawa su duka gaba ɗaya da tsawa Allah ya halakar da su wa minhum man khasafna bihi al-arda a cikinsu su kuma akwai wanda muka sa ƙasa ta tsage ta dinga haɗiye su suka mutu kamar ƙaruna wa minhum man aghraqna akwai kuma a cikinsu waɗanda muka dilmiyar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuhu da kuma mutanen da fir'auna da shi da mutanensa da suka karyata da annabi musa alaihi salam wa ma kana allahu liyadhlimahum dukkansu ba wanda allah ya zalunce su dan allah bai kasance bai dace ba a wajen allah a ce ya zalunce su ba ma yadda za a ce allah ya zalunce su walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai dukkansu sun zalunci kawunansu ne da kansu da haka ya ku mutanen wannan zamani ku kuka da kanku kada ku yi wa Allah subhanahu wata'ala shishigi domin kada ya bi da ku ta farkin wa'ancan da ya bi haka Allah da ya kawo labarinsu a cikin suratu suratul qamar a cikin suratul qamar iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'atu wan shaqqa al-qamar a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala da ya gama da mutanen fir'auna ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر سي الله يتيمي أكفاركم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون Allah ya ce a kuffarukum khairun ku a ganin ku kafiran wannan zamanin su sun fi wa'ancan ne da za su yi laifi a kyale su wa'ancan fa an halakar da su to in an halakar da wa'ancan kun kuma me yasa ba za a halakar da naku ba am lakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wani dalili ne da wata hujja da ta nuna cewa ku kun kubuta daga wannan azabar a cikin littattafan da aka saukar am yaquluna ko a tambayi kafiran wannan zamanin da ake karanta musu wannan labarin suna ji am yaquluna nahnu jami'un ko kuma suna cewa mu muna da yawa ne muntasir in mun yakin zamu ci nasara Allah ya ce to in suna ganin ta ruwa ruwa huzamul jam da sannu za a zo a murkushe Allah jama'a mun yi magana akan yara amma har yanzu ko ba kwa son karatun nan ne mun yi magana mun yi magiya mun kuma yin magiya ba don ba ma ƙaunar yaran nan ba muna son su fiye da makila yadda kuke son su don duk wanda ya sha inuwar gemu bai kai makogaro ba amma abin da muke ce muku shine saboda maslahar karatun nan don koya yaro ya yi yana kashe standard din abin nan din namu yanzu ba gidan talabijin ɗin da za su karɓi wannan abin su sa shi za su ce saboda akwai noise in ba haka ba kullum baya muke sake komawa kuma akwai dama da hanyar da za mu iya kubuta daga surutan yara amma ana barin yara suna jifta gaskiya in na ƙara gani zan dakatar da karatun ni so sai ku nemo wani malamin ya ci gaba da yi muku saboda kullum magana akan yaro tana tana ciwata wa mai yaron ba zai ji daɗi ba to muna da hankali gaba ɗaya ba mahaukaciya a cikin ku ko ɗaya tun ranar farko muka nemi afuwa dan Allah a taimaka a taimaka a bar yaran akwai ranar da ake cewa kowa ya zo da yaran ranar da za a yi rabon abubuwa na marayu ai zuwa da yaran ake yi gaba ɗaya amma yanzu haka ɗin nan yanzu idan wata ta tashi ta ce bari ta yi al'amuru bil ma'aruf ta hana yaron uwarta sai ta ji haushi to dan me za a dinga barin yaran suna shigowa gaskiya dai wani abu yana bata min rai kullum tun daga ranar ba a taba samun ranar da ba mu samu matsala ba wannan kenan ni in zaɓi za a bani a ce in ci gaba da zuwa zan ce gaskiya sai dai in an matsa mu dama ni karatun mata yana bani wahala Allah ya sani kuma daga cikin sabubban bani wahala tasa shine wannan rashin ladabi din da wannan rashin ladabi ne in yaron ki kina da tabbas in baya kuka to dan yayi so ɗaya ba laifi bane ba za a iya ɗaga miki ɗafa ma a miki afuwa amma duk wacce ta san cewa yaron nan yana kiriniya yana hayaniya yana kaiwa yana koma yanzu ina ladabi anan a ce yara suna ta zirga zirga ana karatun qur'ani kuma kuna kallon su gaskiya fi sabilillah idan ba za ku tsaya ku gyara ba da masu mana surutu ana cikin karatu ga kofa nan duk abin da zaki waje ki abin wasu ai suna da sunan iltizami yanzu akwai masu ƴaƴan da da zarar yaron zai kuka sai su ɗauke shi su fita da shi waje wannan ai sun kyauta gaskiya na gaya muku wannan ita ce ka'ida daga yau in na ƙara ji to za ku ga kwata-kwata sai dai ku zo ku taru sai dai ku samu ko wata daga ciki wacce ta fi ku fahimta ta zo ta yi muku karatu ko kuma ku je ku nemi wani malamin amma dai ni ba da ni ba wannan ka'ida ce in kin san zaki zo da yaro ko yarinya ai akwai gashi yanzu ɗan duk ba suna zauna ba ba sa motsi ba mu hana ba in dai har za su yi hakan za su zauna a nitsa to a zo da su a zaunar da su din amma in kin san yaranki suna da ƙiriniya ko suna kaiwa da komowa to gaskiya kada ki kware mu sai ki sai ki sai ko dai ki rike su ki tabbatar da cewa kina zaune da su ko kuma ki daina zuwa mu daina zuwan ki zai fiye mana alheri ko kuma in dai kina bukata aljannan kuma kina sa ran samun ta tana to ki tsaya daga waje ki jiyo karatun ba dole sai kin shigo ba ki yi tarbiyyar yaran ki Allah sai baki ladan tarbiya da wani abu ko kuma ki zo da waɗanda za su tsare miki yaran ki biya su su hau sama su rike miki yaran su kulan miki da su ko kuma dai ki san yadda zaki amma dai ba ma son a dinga bar mana yara suna ta kaiwa da komowa ko suna kuka ba ma son wannan in kuma na ƙara ji to na gaya muku ƙa'ida ba wanda zai ya ƙoni kuma ya ce in sake dawowa tunda na nemi afuwar ku da wasa da dariya muka fara kada kuma mu zo mu ƙare da fuskar shanu ba daɗi Allah ya samu dace duk sun mantar da nima abin da zan ce wallahi Allah ya shirye su a ina muke ne sai ka ɗan yin a'uzu billah don shaidan ya riga ya shigo sake a billahi ka karanto ayar da na tsaya a kanta ومنهم من خطفنا Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi dukkan su wayannan mutanen da muka lissafo tun daga kan mutanen annabi Ibrahim da annabi Nuhu da annabi Lutu annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Nuhu da mutanen annabi Shu'aibu da mutanen annabi Musa wanda a cikinsu da Fir'auna da Qaruna da Hamana sannan kuma da mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salihu dukkan su kowannen su da ya saba wa Allah mun danƙe shi sakamakon zunubinsa faminhum man arsalna alaihi hasiban a cikin su akwai wanda muka aiko musu da iska wacce take dauke da duwatsu da tsakon kwani ta halakar da su wa minhum man akhadathu sayha a cikin su akwai wanda aka dinga ruwan tsawa da kwaran kwatsa da aradu ta dinga sauka a kansu sai da ta darkake su gaba daya kamar mutanen annabi hudu kenan wa minhum man ah, khasafna bihil al a cikinsu kuma akwai wanda muka sa ƙasa ta tsage ta haɗiye shi kamar ƙaruna wa humman man garaƙana a cikinsu kuma akwai wa'anda muka dilmiyar da su a cikin ruwa suka nitse suka mutu kamar fir'auna da mutanensa da mutanen annabi wa ma kana Allahu liyadhlimahum lalle Allah bai zam yana zalunta kowa ba walakin kanu anfusahum yadhlimun domin kansu suke zalunta shine nake ce muku wato Allah ya gaya mana a ƙarshen suratu alkamar da ya kawo su gaba ɗaya kan tabar ƙaunuwa na bin nuzur ƙaunuwa na bin nuzur ya tike da fir'auna a ƙarshe ya ce ja a ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizun muqtadir sun karyata da ayoyinmu gaba ɗaya sai muka danƙe su dankar wanda yake mai ƙarfi mabuwayi wanda yake da ikon yin abu kuma ba wanda ya iya ɓacewa a cikinsu sai Allah ya ce to akufarukum khairun ku kafiran ku nan sune shafafu da mai su suka fi kowa amlakum bara'atun fi ko kuma ku kuna da wata takarda ne wato wani bayani ne ko rubutu ko wani abu da ya nuna cewa kun kubuta ku ba za a azabtar da ku ba a cikin littattafan da suka wuce am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko suna cewa ne ai mu muna da yawan da in za a yi yakin za mu ci nasara Allah ya ce in kuna ganin kuna da yawa a yanzu to sayuhu zamul jam'u za a zo lokacin da za a gama da taron naku wai walluna dubur kuma za ku girka da gudu Allah zai taimaki musulmai akan ku kuma wannan a duniya ma kenan bal sa'atu maw'iduhum a gaya musu kunnama a ranar alkiyama za su yi bayani za a haɗu da su wa sa'atu adha wa amar kuma alkiyama ita ce adha ta fi zama masifa wa amar kuma ita ce ta fi ɗaci da wahalar al'amari sai Allah subhanahu wa ta'ala ce innal mujrimina wannan labarin duk da aka bar an bayan ne saboda masu laifi su ji su gargadu lalle mujrimai na da da na yanzu innal mujrimina fi fi dalalin suna cikin bata duk irin yadda ka ga rayuwarsu ta yi kyau to a bata suke wasu'ur da kuma cikin kuncin rayuwa da munin rayuwa yawma yushabuna ala wujuhihim yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a dinga jansu ta fuskar su za a dinga jan su a shigar da su wuta ana cewa zuqu massa saƙar wato ku sha zafin azabar wutar saƙar wacce la tubqi wa la tadhar lawahatin lil bashar kamar da Allah ya bada labarinta a cikin suratul muddathir ah, to Allah subhanahu wataala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu ƙadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar to har dai da ƙarshe inda Allah ya nuna cewa to wannan abin da ake yi dama ba su shi mumini kawai sai dai ayat ta kara masa imani in kai mumini ne dama ka tsaya akan tafarki madaidaici in ana yi ma ba za ka tsorata ba kamar yadda bahaushe ya ce kururuwar jajiberi ihun jajiberi baya ta da hankalin jaki da ya san bayan shi za a yi ba to don haka kai musulmi salin ahalin kana ji ba ka firgita ba ka razana sai dai ka ji tsoron azabar Allah kar ta shafe ka to wannan shi yasa ake karanta mana wannan ayoyin ake ƙara maimaita mana an yi tarihin an kuma yi an kuma yi kun ga da wuya mu zo surar da babu irin waɗannan tarihi tarihi na'am sai Allah ya ce mi masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa in إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a misalin wa'anda suka riki koma bayan Allah a matsayin sune majibinta al'amarinsu ka mathalil ankabuti kamar misalin gizo-gizo ne ittakhadhat baita da ya riki gidansa domin shi gidan giza gizo wa inna auhanal buyuti gidan da yafi kowanne wani gida rashin tabbas da kuma rauni labaitul ankabu shine gidan gizo-gizo saboda na ɗaya gida ne da yake tsirara da ka taho kana kallo da abin da yake cikin gidan is transparent gidan gizo-gizo wannan net spider net nan da ka zo zaka hango shi naked komai a ciki kana gani da haka in ya mace wai zai je ya buya shi da iyalinsa to a cikin tsaraici ake ganin sa to haka zalika duk wanda ya riki wani Allah subhanahu wataala to fankan fayau ne Allah yana ganin sa kuma rayuwarsa kullum a fili take kuma a cikin tozarta ranar alkiyama abu na biyu gidan gizo-gizo wato ba shi da ƙwari shi kuma gizo-gizo sai ya je ya yi tsokana ya je ya tsokano abin da ya fi shi karfi kuma tungui-tungui sai ya zo ya shige gidansa shi a ganin sa ya tsira alhali kuma gidan nan nasa babu abin da ba zai iya zuwa ya destroy ɗin gidan cikin ɗan takaitaccen lokaci ba wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut wannan shine physical uh, wato concept na aya to amma scientifically a yau malamai masana ilimin kwari a cikin waɗanda suke karanta zoology ko menene ake cewa su kuma sun gano cewa idan aka lura alwahanu shine abin da yake wulakantaccen abu wanda yake destroyed wanda yake a tarwatse to idan ka kalli gidan gizo-gizo in ka ɗauki gidansa gidansa biologically in ka kalle shi da shi da matarsa da 'ya'yansa za ka ga babu halittar da take ba ta da tsari wajen rayuwa irin gizo-gizo su ba dattijo a cikin gizo-gizai duk gizo-gizon da ka gani ba dattijo ba ne babu dattijo saboda yadda suke shi ne idan ta tashi ta yi kwai ita uwar giza-giza to yadda take shine zuwa take yi sai ta kashe mijin nata idan ta kashe mijin nata to sai kuma ta kyankyashe shi wannan kwan idan ta kyankyashe wannan kwan su kuma 'ya'yan sun tashi sai su kashe ta sai su taso su ci karansu ba babbaka ba uwa ba uba ba makwabi don haka duk wani giza da ka gan shi a azzalumi ne ya kashe babansa azzalima ce ta kashe baban ta kashe babansu su kuma ƴaƴan sun kashe ta to kun ga wannan gida zai dore a haka ko kaga inna auhanal buyuti la baitul ankabut duk gidan da ba a iya mutunta iyaye wannan ta gefe guda kenan amma duk da haka fahimtar da magabata suka yi wa ayar a farko kuma tana nan dai domin mashirki shi a ganin sa cewa yana bautawa wani Allah kamar wancan din zai kare shi ranar alkiyama tun a cikin kabari zai zo ya karbe shi mala'iku ba za su iya masa azaba ba in an koma lahira ma zai zo ya babbake ya hana a yi masa azaba haka yake zato to shi kwatankwacinsa kamar kwatankwacin giza-giza ne ittakhadhat baita da yake ganin gidansa kamar yana da wani matsayi da zai iya tsare shi daga sharri wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut kun ga wannan sai yanzu sunan ankabut din ma ya zo a cikin wannan surar a da can an ce suratul ankabut sai kaga kaman tun a farko za a dinga faɗan ankabut shi yasa ko waka ce ga wanda suka san ilimi na waka idan mutum ya kware a waka to wani lokacin da ya fara magana za a fahimci mi ina ya dosa amma kai da kake sauraron waka sai kai tusaran ya faɗi abin da shine dalilin yin waƙar tasa sai ya ki faɗa kila sai ya tafi a can tsakiyar baiti ko a baiti ɗaya sai ya dan tsirma kalmar guda ɗaya da kake zato din daga nan kuma ba zai ƙara maimaita ta ba kai ko in kai ne zaka cika waƙar da wannan kalmar to wannan ai kwaikwayon alqur'ani suka yi ko ba a iya yin irin na alqur'ani ba domin shi alqur'ani kaga yanzu da aka ce suratul ankabut yanzu in wani ne zai kera alqur'ani da wani zai iya da tun daga farko zai fara shi yasa musailimatul kazzab da yazo zai kirkira alqur'ani sai dinga kawo abubuwa na dari na ban dariya su kansu mutanen nasu da suka ji wani daga cikin sai ce wallahi ma ya khruju hadha min il wannan karatun nasa ba daga ubangiji yake ba min il il shine Allah kenan a yaren ibriya la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma il ko ilu haka suke cewa a yaran aramaic da kuma ibriya shine suke faɗa haka wanda ko a bible za ka ganshi suna sa shi elo ma'ana Allah kenan my lord shi yasa da ya tashi sai wai zai karanta zai musu alkur'ani suka ce to kai ka ce kai annabi ne kuma Muhammadu ana saukan mai da alkur'ani yanzu ma muka ji wani yana karanta ce zarwa falhamilati wuqra zikira dhikra falmuqassimati amra inna ma tu'aduna sadiq wa inna dina lawaqi' kai kuma ba a taɓa saukan ma da wahayi ba kawai sai ya fara karkarwa sai aka lullube shi da bargo wai mala'ika shi ma ya zo masa ji shaki sai ya tashi sai aka ce to yaya ya ce ai shi ma an saukan masa da wahayi irin wal mursalati urfa da yaji da suwar nazi'ati gharqa to ya zaci abin haka abin yake wai sai ta yi wai wazzari'ati zar'a ina rantsuwa da masu zuwa su yi shuka yin shuka falhasidati hasda ina rantsuwa da masu zuwa su nome shukan nan nomewa wal khabizatu khubza ina rantsuwa da mata da suke zama su yi gurasa da wannan shuka da aka nome wal akilati akla ina rantsuwa da masu zuwa su ci gurasa ci <laughs> wasu su sa da romo wasu kuma su ci haka nan menene laƙad menene ala ahali wa bar wa masa salakakum ahali madar haka da ya dinga yi suka dinga masa dariya shikenan ya zo ya cewa an saukan masa da suratul fi ita ma irin ta suratul fili wa alfilu filun wa ma alfilu filun wa ma adraka mal fil wai giwa ita giwa wa ya sanar da kai ne mecece giwa laha dhanabun wa zailun wa khurtumun tawilun وكأنهما مر وأذنان wa مرحتين وي لها ذنب تنادى جيلا وخرطوم تنادى ونن ونن يا زونزا هانتن وذيل وذيل طويل sannan kuma tana da a wannan abubuwan nata guda biyu masu fifita an ka gansu kai ka ce mahutai ne abinda ake fifita da shi ka annahuma mai rohata ne to dan Allah ina zancen Qur'ani anan shi yasa Allah da in ya tashi komai nasa yana sa shi a inda ya ga dama nan da ya tashi sai a ƙarshen surar ma aka kawo kalma ankabut din ka masali al'ankabut ittakhadhat baita kuma sai misalin ya zo misali mai kyau wanda in Allah yadda saboda yanzu ba lokaci zamu je gidan marayu zan muku bayani akan al'ankabut din zan ƙara muku bayani akan al'ankabut insha Allah ko a mu na gobe inna Allah ya'lamu na'am law kanu ya'lamuna da sun kasance suna sani inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay lalle Allah subhanahu ya ya'lamu yana sanada ma yad'una min dunihi min shay'in Allah subhanahu ta'ala ya san cewa ga abin da suke bautawa koma bayan Allah ko menene shi wa huwa al-azizul hakim kuma Allah yana da ƙarfin da zai iya hana su ko ya halakar da su kuma mabuwayi ne in ya saukar da hukuncinsa a kansu ba wanda ya isa ya dakatar da hukuncin alhakim amma ƙwararre ne gwani wajen yin abu a lokacin da ya dace kuma yadda ya dace watilkar amsalu na tribu halin nas wayannan misalai na tribu halin nas muna buga wa mutane su wa ma ya aƙiluha illa al'alimun sai dai ba kowa ne yake hankalta ya gane ba illal alimuna sai mutanen da suke da ilimi to a cikin wannan ayar akwai kambama masu ilimi da kuma bayanin darajarsu da matsayinsu wanda su kadai ne suke iya gane abinda da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ko a cikin bani Isra'il ma lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ƙarshen suratu ash-shu'ara lam yakul lahum aya lam yakul lahum ayatan Allah ya ce to wannan alƙur'anin bai zanto aya ba da su malamai a cikin bani Isra'ila in sun duba za su gane saboda jahili ba lallai ne ya fahimta ba amma shi kuwa malami da an yi da ya gani da kuma ya gane Allah ya ce a darasi na ƙarshe khalaqallahu samawati wal arda bil haqq lalle Allah ya halicci sammai da kasai shi kadai bil haqqi bisa cancanta bisa ya cancanta kuma ya isa ya halitta din kuma da gaskiya ba wai dan ƙarya ba inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin a cikin halittar sammai da kasai akwai ayoyi da alamomi da suke nuna kudura Allah da ikonsa da kuma cancantar sa da bauta lil ga waɗanda suke muminai utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah wato ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani gaburan aiki na alfasha da munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu